Dubban mazauna ƙauyuka da dama na ƙaramar hukumar Uro Gyalaje ne ke samun mafaka a garin Torodi yau makonni aƙalla biyu bayan da 'yan ta'adda suka ba su wa'adin ficewa ko kuma su ɗauki tsauraran matakai a kansu. Mafari kenan ministan cikin gida Hammasula Adamu ya kai ziyara a sansanin waɗannan mutane domin ba su ƙwarin gwiwa. da porte reconfort moral, euh, le soutien ya ce mun zo ɗauke da saƙon ƙarfafa muku gwiwa da goyon bayan shugaban ƙasa kuma mu ƙara jaddada muku aniyar warware wannan matsala cikin hanzari don ganin zaman lafiya ya dawo a waɗannan gundumomi biyu na ƙasarmu wato sai da torodi dans cette partie donc de notre pays, le département de Sai et, de Torodi. Ministan ya kara da cewa gwamnatin Nijar ta a aniyar gudanar da wasu manyan ayyukan da za su ba da damar samar da ci gaba a wannan yanki. dans le cadre donc du programme Corridor euh, ya ce a ƙarƙashin shirin bunƙasa hada-hadar kasuwanci a tsakanin tashar jirgin ruwan lome zuwa waga da niame za mu gudanar da ayyuka da dama na ci gaban al'umma da suka shafi waɗannan gundumomi inda za mu kashe miliyan dubu ishirin na sefa don gina hanyoyin zirga-zirga na karkara ba idan ayyukan gina makarantu 132 da asibitoci saboda haka muke kiran 'yan asalin wannan yanki musamman shugabannin al'umma su sa himma. pour Jihar Tilaberi da ke makwabtaka da kasashen Mali da Burkina Faso na fama da aika-aikar kungiyoyin ta'addanci, inda ko a ranar Alhamis din da ta gabata 'yan bindiga suka kashe manoma goma sha biyu a gonakinsu. Abin da ya sa tawagar ministan cikin gida zuwa inda abin ya faru, wato karkarar anzuru, domin jajantawa jama'a tare da basu kwarin gwiwa. lamarin tsaro a wannan yanki da kasar faransa ta girke wani bangare na sojojinta da ta kwashe daga mali da sunan dafa wa dakarun nijar a yakin da suke gwabzawa da 'yan ta'adda na ɗaure kan ɗaukacin 'yan ƙasar da ke mamakin yadda matsalar ke kara ta'azzara na tuntuɓi mai sharhi akan sha'anin tsaro abdurrahman alkasim domin jin fasarar da za a iya yi wa abin yankin iyaka uku yau akwai kalifanci na is wanda a an kawashi bayanai wanda ake samu sun tabbatar da haka kuma daga wancan bangaren abin da ya shahi inda zaka gangarawa kai mali kai burkina faso shi kuma hannun jinim yake saboda shi yasa ita burkina kusan kashi hamsin ko sattin cikin ɗari na ƙasarta baya ga hannun ta yana hannun su annan ƙungiyoyi wanda suke da alaka da jinin ita ma mali take cikin wannan abin saboda ana ganin ma irin yadda ƙawanyar da suke nan suna yi ma birnin bamako sun ma wuce magana arewacin ƙasa ko tsakiyar ƙasa tunda babu wani haɗin kai tsakanin ƙasashen kuma kowace ƙasa tana neman mata kulla alaƙa da abin da yake barazana ga makwabciyarta saboda ita dai ta kare kanta kaga shi yasa dukkan su suka fada tarko tunda babu haɗin kai a taron su na farkon watan nan na yuli shugabannin kasashen kungiyar sai da yawo sun nanata aniyar kafa rundunar haɗin gwiwa don yaƙi da ta'addanci sakamakon lura da abin da suka kira kalubalen da ke barazanar mamaye baki ɗayan yankin A da talakawa a nasu bangare ke ganin kamar ana jan kafa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.